shi zai dawo musu da wato abin da suka rasa to waro na gaba za mu dora inda muka kwana kamar da wannan shiri Umar Sa'id Tudun Wada da kuma mana shiri Malama Hassana Salisu ni da nake gabatar da wannan shiri Muhammad Aminu Ibrahim Daura nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi